الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الكسبان وتعالى سابقا الندامة أن الكبن كنا dan kan dir ko subhanahu wa ta'ala ba iri ko dir tira albarkanta din cewan dan wodi gina kan ga salihina min kalami sayyidil mursalin irgo babu no ra kal faga go fillir se al mansurati wal mulahi kitab gina alfaga sintin ga se labarai kai yan go faifayan tira mana dajjal a wani kissa da wani mamaki kai ga marganda hadisa kan bo irgo tununga ta hadis zambar foda zango hakku da yagga wa an rabi'i bin hirash qal intalaqtu ma abi mas'ud al ansari ila hudhaifah bin yaman radiyallahu anhu fa qala lahu abu mas'ud mana tabi'u ne kan sinne rabi'i bin hirash ane inga dira gamar ganda abu mas'ud al-ansari sahaba jerawo inga koy huzaifatu bin al-yaman do irko dia sahibu sirri rasul sallallahu alaihi wasallam irko dia secretary irko me daga funi kulga fa qala lahu abu mas'ud abu mas'ud al-ansari ane huzaifa se حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال أني نين حذيفة ميلا بارنت labari kan ni mara ni bon nin din bon irkoy di oga alayhi salam ay kan de jinda dajjal cinara fa qala huzaifa ni asa inna dajjal yakhruju dajjal din aga fattano wa inna ma'ahu ma'an wa nara aga marganda hari da danji agwanda Danji nga bande agwanda hari nga bande ce kan irkoy ga kodor a bande fa amma alladhi yarahu an-nasu ma'an narun tahriqu mana danjo kan bore haya kan bore go gidi kan sanda no wala kan go gidi ni go gidi kan no kan go di ka gani ngi bore gursu kai kan manci din dinga irfa mala wa man ladhi yarahu an-nasu naran fama'un baridu azmun amantikal hariye no kan ga kanu gumo hariye no kan ga kanu a hanyan ga kanu hari kanu no faman adrakahu minkum arrabo kukan harodin lokaco kagin gar anin gar harodin dan haro dira falyalqa falyalqa fi yarahu nara nima kan go koyga han wo kan ni ga mila danjinoɗin koye furo a wona danjora fa innahu maun azmun tayyib zamnigi di ara harino kan bori kan ga kano. فقال أبو مسعود وأنا قد سمعته متفق عليه أبو مسعود ني حذيفة سعيب بو أي ما سن وني النبي صلى الله عليه وسلم حديث أجر كوان دي دجال وان فتنة أغبيركم wadin sa ga hagu ci mandi ko min ga bambatu guwada irko subhanahu wa ta'ala aga dajjala no al'ada kortu ya hariyan kan borfon sin da kan ka dajjal dajjal ga ka borai do amma borai yaudara zama yaudara izano fara izano wo kan borai ga badin yana gi damfaran da ari ngandi dindi aljanna ni milkani ni aram ko ara wi zakani o sino di nongo kan go di kan no non no wi zakani o go ni di wala zama adamai zai iya ladara in konna dangi amma iga ba harikano to amma wani ga marganda wani kulu a dan yorano har kana go Ya yanno dajjal a haro ni fam a haro din kan danjono danjo ka bi cabin sa a arano a haro go a danjo din har kanono go ara yari ngandingo tarai kware ina ga bore yodara wani no ga cabe alfagai ne a ga cabe dalili kan dajjal a gonda kwarte. irkon no kwarte lam kwarte ngono nogati hari a hakika ne ya matkan ni goga fonne ima barga ka imin mo dabal ga kamata kan ni goga fonne ni di wala san matkan fir'auna korto ko nay ikangai korfai zai gindau dingai bundi zai fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min ma annaha tas'a ikortana ba annabi musa di wala singine sihru takhil ki gine mo dabal yan wane sanda igoginge zai gindaw igonge bundize gindaw ago sai sanda dai gondi ga wokange sai mu dabal yangora sanda dai gondi no kan go nyoti nyoti to ndi no ne kan igiti wadi go bore mu dabal matkir ko ne saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim ni di kwarta ko ne din kam firawna kate ganima annabi musa tangam ina bore moy zai kwarta fa? in bore di bore kul hambur hatta annabi musa hamburu dinga ikate kwarta kanga berigumo hanfo hanfoyan haya kaga bai a wani organ de sansa ya kaga bai a diya dinga moizo wala ga mara dinga hanga wala ga ham dinga kamba wala ga mahawo wala ga taba wane yanzu organ de, de al ne alhawas khams to haihu hanfoyan agbor zamba matakan ni gogi di hayawi zama tiyadin no matakan ni gogi ma hayawi zama tiyadin no haya hawo kan ni gogi ma gawi zaman ti matakan ni gogi milano wani hanfo agbor trompe. wadin seno irkoy diya nir labaran di dajjal misawura kan wo kan bore gogi di ngai moy zaira sanda dai dangino wiza hari no gwara yadinga wadin borai ma fahamda aga gu burkul kan dajjal fitina ningar to di irkoite akagin garnango kan ni go? a ceci gini min fitina mana min danga danjo dirra ra har na dingono hadisan bar fodo zango hakkunde iwo wa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ani irko ya khuruju dajjalu fi ummati dajjal aga fatta ay al ummara fayamkuthu arba'in aga goro waitachi abdullahi bin amr ne la adri 40 yawman ay si bay ay si fongu hala annabi nan ne bu waitachi na goran dunyara aw 40 shahara wala handu waitaci aw 40 aman wal jir waitachi amma wani sahaba kanna riwaya wani fil abla bin amr ngono hay fura sai charra aninga si bai zama da mai zatarai gazayan gono dirnyan ai gono haye ga ga furbor sai charra wadi sai na aninga si bai girboi ta ci na ne wala handoi ta ci wal jirwai ta ci to amma hadisa tabbat ka abu sa'id al-khudri ga fil fi sahihain kango a ci tarai kwarai girbi margana ga te wai ta ci adin margano a ce kan waita cadin girbi waita cino manti handu waita cino manti jiri waita cino irfamola aha yadinga ago goro girbi waita ci fa ya fayabaathu Allah taala isa ibn maryama sallallahu alaihi wasallam irko ga annabi isa tunandi كأنه عروة بن مسعود النبي عيسى دا كأجهم صحابة يرافو كان سجن عروة بن مسعود إن دانو جهم تشري akai yango da ga hamu cini da sifa fayatlubuhu fayuhlikuhu annabi isa aga dajjal ke cinan kulka ga wandun yara kalama garnan kaga gar amma wi amma halci ga wi da ni ma ga wi no da yaji zama ga diga mannan no annabi isa wongo no ga dajjal mannan di matkanci diga mannan da din da harra to agudi amma ga margan do da ginga yajo ka makar da kanganan bolen bai kan wi no hakikatan imidi ne yago ni di wala thumma yamkuthu an-nas sab'a sinin laysa bayna ithnaini adawa wadin banda bore go goro jiri iye kan bore hinka di carga mara asinda ibartarai ibartarai sino bore kulga bacare andunya hanselo kutodin adil tara ina dalla bora. cafartara zabu ana kasi zaman nabi isa cafar kulka di aga wino surtout chrétien ay e kuroi din ke so kin gadda di agi pati e pi ala de kulka ndu nyara aga ce wi. ya dinno cafari isitani ga hai kulka dai ciman wal walwiya imma mutubi ta al silama din wangu yin wino asindi ni imfande ni cafartara bon apre ni mu jangal bana aga wi dai no wadin se andun ga bori aba ibartare sin bori kin kaga mara summa yursilu la azza wa jalla rihan baridatan min qibal sham wadin banda irko ga haukana fotan haukan ga yayi kanga fun sham la buhari fala yabqa ala wajhi al-ardi ahadun fi qalbi mithqal dharrati min khairin asikin di labo banda daro bon bor follon kan ago abinara intan dikiriya de dan dikin gutun gomni au imanin wal chimandiyan illa qabadathu kalahaw yenadin ambora fundo talfota aga tibigata hatta law anna ahadakum dakhala fi kabadi jabalin hey bade arra ko koy furo tondi gandara tondora harani ko furara hal ram ko tugunan ka hausu furum boda agin garno da agin wish la dakhalathu alayhi hatta taqbidahu kalam furbora bon tondora aga bora talfota fayabqa shirarun nas fi khiffati at-tayr son kai adamai zu gyasantai bor gyasantai ngai no gicindi kai yango ciro dogo na wa ahlami siba igo gangi almanai musu berai ngai sin asiba da kore ido mai asiba o kansa gine ifo ni gine predator sanda alman kukan gaggawai gugum nga wiyan harobon ganwa mariyan ikul siba yanno sanda sibai dabbai saji almanai kanga boron wadi kanga haifon wa i wani lasa bai duma i lakkalai duma irano borai ga cindi sanda ne alfagai ne iga bonu no sanda borai meri ba ka sinaira iga caha ga furo meri ba ka sinaira matakan da alman saji alman dadi wari kagun wa aga caha ga guma bon yadin cinno koyne igi dogoni mu furu merira matkan cin churaize a wani desi yango dira diba aga dogon to yadin cinno igi chaha ga furu igi dogon meri furu ra yani igi chaha ga furu merira matkan cin ganjal manai igi targa furu ngai wani haikin wabo la ya'rifuna ma'rufa borai wo isi gomni bai wala yunkiruna munkara isi meri yankar fayatamathalu lahum ash-shaytan shaytan ga barga te boroga ka ido fayaqulu agani sai ala tastagibuna yalla ran ska ga jabi ai sai fayaquluna amani imne ase fama ta'muruna ifono nigiri ya marda kan nigi bayir mi jabi ni sai fayamuruhum bi ibadati al-awthan shaytan mi ya mar im ka ga toru gane mi mengai kai kai zainai gane ngobon kan ga ti وهم في ذلك دار رزقهم إيغو ودرا إيوانا أرزكا أغوغو وندي غمارا إيغوغا نفندا حسن عيشهم الحال درا إبافونا غبوري إيغو ما بافونا كانوا ثم ينفخ في السوء الحالي ونرانو بوريغو كالدي إمفنسه اللورا فلا يسمعه أحد بركن سماه اللورا فنسيانو إلا أسغاليطا kal bora ga jinda bare ni bai dingo ma sanni din sanni ki nan kare sanno fu nigi jinda konda bare nigi konda bare ngati asghali ta sanda kan niga baga hangan sanno sai ni niga ginda sirandi ginda sirandi yango ni mama wa rafa'ani tan ni me yegi ni bongo sambu koyne ma gabori wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda iblihi borgina kanga ma hillo funsiyango alborfono kangoginga yuwa a wani bongodin walir mini haro nan godin ki gidan mu yoise inga na goga hansen da botogo agoga hanse ga te sanda botogo le mini simal halib nan ga hanse te da yiz kai na fason aidi ki ga har dan yoise agogin ga dunya eh, almano ginai hanse kalama hilo hillo function di mu alfaga yake bin nan goki ga function wata nodin sham laborano yawma yad'un eh, yawma yad'un eh, munadi min makanin qarib makanin qaidin sham laborano nono gati makanin qarib nono malaika ga function wata borai ga koy monodi nonno borai ga charmorgo al mahsharun andunyara boku kam mara muhtiina ila da bore ga gartu gutun gani ngai koy nango ki ma hillo fun sono no bore kulgi charmor gu koy to dama wadin fayasaku sanda am am kasam gubu am kan gubu wa yusaku nas bore kulma kan gubu wa nufikha fi sur fasa'iqa samawati wa man fi al-ardi illa ma sha Allah ثم نفخ فيه أخرى fa idha hum qiyamun yanzurun dina fun san jina te boray kul kango bu jirbu way e jiro way tacino goy gamara wal jirbu way taci wala ikan way tacino abu reni nga sibay jirbu way tacino annabi go bonda jiri way taci irko no gabay ane de way taci boray go goro ثم يرسل الله واتن بند إركوي متان أما سمبا أو قال ينزل الله مطرا وليركوي جزمان دينو بين هاري كأنه الطل أو الذل بين هارودي أجيم دي سند دي kwal albor mani matkan mani goda kware ya walir mani talgi matkan talgi goda yanno bena harogi himanda kango zumbore bon chodi aw dhillu wala gim dai sanda dai bi ni fam butu minhu ajsadun nas adamai zai ga mai iga zaino haro dinno ga adamai zai ga mai zendi matkan dai turin ya ga zaida no ada mai zai kango figi ngai ira ikul gazai zai ga fatta ga tunun ngai ira thumma yunfakhu fihi ukhra watin ngai miye go funsu hilliyan eh, eh, funsu yan korofo fa idha hum qiyamun yanzurun nigdi di go kai go kai go gun gidi batini gitenge si thumma yuqalu ya ayyuhan nas watin ngai mene borai si halumma ila rabbikum ga ko aron koyodo imini sai waqifuhum weekend innahum mas'uluni kunni ga kai ga hanango batamora thumma yuqal watin ga imini akhriju ba'than nar wakabore kiga tunani ga kwanda inu nara fayuqalu min kam imine to boraira margini ga ka kwanda inu na fayuqalu imine min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in borzangu kulura e borzambar fo kulura wai yagga cindi yagga kulu ima samu kwanda jahannama afa hinano ko aljanna fadhalika yawma yaj'alu alwildanu shiba irkoy diyane wane gati zaro kan asanda se igizan ka kai na bon kwarandi fadhalika yawma yukshafu an saqa hana din mono gati hana ka hani irkoy go wasu go funin go wani ke sangariya ga aga wasu go funin ke sangariya mana ngin ke sangariya ka gice boris allai allitu kan ne ashghalita safhatul unuq ngati borwane jinda charawodi nango nima chabe nima wa yad'u safhata unuqihi boragi jinda charawodi jinda kambo agadan wa yarfa'u safhatuhu al-ukhra amiga nga wani ginda charo famo sambu din ta yakini ya ta yakini go zagu ga hangan haiki goci hadisa wo an haribo be morgu irse eh a kabir sai dai igina jando kan cine da gyalga ta amdun yara girbi wai ta cino irfam aha hadisa ga ga tabbatar da annabi isa ga zumbu am dajjaluwi akwai gawi mu matkan nas kin da kebe babu lud no na akwai gagar ga ne palestine na go ga ne no din sham eh, mana dimashq habu fo go no ngo go no ine no dinno to fayan kan wasu yin fox ne sinu ke ga ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta khatamun nabiyina annabiyan mai bananta ɗimne mo annabi isa ga yego zumbu akhiru zaman da zumu man tidi yautare ta gifo na kada bo annabi muhammad shari'a da na gana illa kal dai haifon kan aga focus ne da annabi shari'a an gama annabi ne ke sai kan gati asiyar dan da jangal annabi shari'a gonda jangal ta yanke farega to ngo siyar dan da wadi kwai ne annabi shari'a man nim sumai ga aladai kulwi ngo bin da giwi to ndi wadin akate misa ta gifon kan amma annabi shari'a banda da yana go odin sai aga mahdi gana ga jin ga gana ga jingar ne dai wala ana manka tinga bon tare jifo zama annabi isa mun zumbu da shari'a ta jifo kan ga annabi shari'a tusu a gu zumbu no muttabi'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yahkum bi shari'atihi kitaban wa sunnatan aka ga annabi shari'a gana ago citimo da annabi shari'a dirko tira dirko da sunna mhm mm aga di mo sharia aga addina kayan di matkanci na aga hagunda kan bore mo sharia yanu alsilama tarai da sunna iga ala sirtarai ka bore binaira da kyarkon na mai bukuka alsilama hannun askon na a askon ninga kyar sila wadin sino jiri iyaka annabi isa ga taidin kaga bore kyabe shari'a hanna ni di isudu bore hinka kanga kwan na kyare alsilama da cera gamara yadinno cimandiko Hannai igi talfaita za ka yando manto sanda yando si tuni bon cimandiko hanne ngeyo kay imoyze sidi yando tuni on bore ku kan bon yando gutun borja santaino shirarun nas ka annabi kebe shaytan itkoyno no hina ala tashakkul fi surati al-insan agi hinga bare gafur adamai za surara ne di wadin se shaitan no wiza lokaci ka kaga barga te borga ka boraido amni se kaga toru gana aran si jabaran ko se imine ifo bonno ga jabinis amne o kaga toru gana im hangana se amidan toru gane wani mun watkul shaitan ay e goti irkai kai kayan ibo ba fur shirkura shaitan e ay no ni dan shirkura irfam shaitan ay e no go bore ce fa ni go ni sage fimbora kanni di shaytan gi hinga bangay ni se gate dotti je zeno fo wala am bargate ni se cheberi wala am bargate ni se ganjal man fo dai ni ga ka dai kalam salan ni se amne to gun filana kawli ne ga ba inde ni al kawlo nim cinga tay se akin jir mo wiye se yakine ay mo ay gin botu nindin banda nan kukan ni go wani fa ba ce ga da ay nim dai da ay nim yakin te a gin no san ni zayan nan kukan ni go dai din furkan kamera din ni ciamu zurka gin fa ba fu fanda ki go ganna go borai daran difa fu kale karan ga ma mata ki gite da no pakten no kan shaytani mo go borai cece ngan daima alkawli sambu chars im du go borai daran di wala qara adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu taqilun in jama'a bo daran di to ai kin dai ni so bai gite to ndi shaitan kaga ce cigi irko na wadin fonda aga bare aga barga te gondi aga barga te cebere aga barga te haikulu irko na wadin hina irfam aga barga te adama yi e zamuka amin darandi iri han fon boranim da gogoro shaitan ka amne to gunni wa filana yakin da yakin nobo kwarta goni bande yakin goni bande ibare si kan si aga so san gin lakkalo sara gina qida sara amna mam ko wi feji wani mu koy te yakine agin na shirku fondara to yan yang ngay nogati hay ga hagunda ilmu ko kergir bon habay assalamu alaikum كيف حالكم؟ الحمد لله بارك, بارك الله فيكم ما شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله في ميزان حسناتكم امين امين امين تقبل الله منا ومنكم to ni di matkan ima mai zai darandi yadin no shaitan amuradu bambata inga tinga mad adama e izna am shirkun dirko subhanahu wa ta'ala amakan torga nerra amakan shirkura wani gita muradu bero wani sunu shaitan wa tukulkan ninkan guga gana te a muradu abai mu hana di hane dingini ni yababe ni ga bu shirko kan bon nin dinga goro to a gini yababe no gina ni mahalki hana di hana silfa ba yakin nurko subhanahu wa ta'ala ni ka mathali shaitan إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين نوكا نكفر ما تن بان كان كفر ترينا أنا يبغى بريء بفندق أي سنبا يمكن أي سنبا يسوبا دون ناقني يا بابي أما دين دا بوشير كوراك أجن غاكسنة أجن نو بوفوار فويان أجن نو ما ماماتي فويان أجن نو دبوي أما هان غسر دينو فان كان أنا نسر أجن أجن يا بابي نو غفندني أمتاني مبوشة فترابو matka alfagai gafilla aya din tafsirora baltis al'abid a wani kissa kan shaitan na fitina a ne a musu gudun ga sai inga kan dan fitina wara inga mono hinna no ginga ka abinda su sujudu daga no no in gin daudi ya ja kan gabu noti idi yadin no fusiyan hin kanta ki gite hillora iga teno kan ga nan bukoi kul mutunu bore ku kango saraira imutunugo fatta saraira hadisa ga tabbatan dirse kayando hana gono da bore morgu yango dalla sabo sabo kigite bore se kayando hane wayne adama zafo kul iga haugin ga funni goyoga hadisa ga tabbatan dirse sifatu saq li rabbil alamin ir ahli sunna wal jamaa ga tabbatan di ago irko sifaira agonda ce sangariya irno gane ce sangariya wala irko gonda ke sangira amma manti adamai zuwa na dumo irko ir ahlus sunna wal jamaa irga sifai tabbatan ni matki kada amiruha kama jaat min ghairi ta'wilin wala tahrifin wala ta'dilin wala tashbihin wala tamthilin wala takyif irsi matkan no yakin na goda irsi kiyadi irsi yankar garai irsi him kisanan mo da takare wana irko hinno ginga bombay gibi subora kul wadin sai laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir hadis zambar fod zango hakundi wacinde fo an anas radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallallah alih sallam laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal anas bin malik radiallahu an ani irkoy diya kan suñinde allah sima tabbata gane andu ñara laabu kul sino kal dajjala ga ce tamu ara illa makkata wal madina kal makkan da madina وليس نقب من أنقابهما إلا عليه الملائكة yadin no fondo kulsino walem ne funaizo kulsino gutunu madina makanda madina funaiza ira fondo kam borgi nga gana ga bisa illa alaihi almalaika kal malaika yango abo safina kai yango ga safu safu igo ga sasa sasa sasa kirga kan igo botinno da jal min ngam mani ma kargwi tahrus tahrusuhuma kan ga inoga Kwarihin Kawo batu makkan na madina Kwarihin Kano kan gwanda darza i wanda bakcarau hadithai ka kanga zimbi kan be bata maidin gwanda alforma fayanzilu sabakha dajjal aga go zumbu madina nangu fo kansgine sabakha ngati nanguno kan gwanda tondi kangi hima sanda dai argil kularo dumo kan sanda sosono ga bagumu bata mara kan turin ya sizai boko kanga madina kwara bai bata mayde matki goda tondi bi yanno san matka arjil kulero goda ba turin ya sizai ba nin duma sizai su ya binde a gonda gabi to na ko zumbu tondo dimbo ni fam kan ci diga ba mo bata mayde ra zemira sizai kulu fatarjufu almadina am ko ginangu fo kar kar kar kar sanda madina kwara kulmu zingi talata rajafat zingiyan hinza yukhriju Allahu minha kulla kafirin wa munafiqin il koy ga ka madina kwarara minafikin da cafari kulkan go madina kwarara za madina kwarara zingina gane he kwaro gore iskanu aga zurga fatta ginga bonceci di fatta da jal wugi batu kwara banda onna ko gi fitina gi daranti subhanallah yari da dajjal fitina labo kunna ga hamfa an kunno ga mara aga bai kan goti igan dunya borai kul raba da dajjal fitina kal makka borai da madina borai wadin fagai gina go fonda ira kanga bor halas go da dajjal zani ma fatta min avion sambu guzur ko e makka wal muzur ko e madina wadin hinna no gin wada bonen tonton da baitul maqdis wala tur wadin go nan kai yan asi to borega malaika ingai no go makka da madina batu iga dajjal ganji mamfur makka da madina ya no madina matka annabi sallallahu alaihi wasallam ne aginga zibo gindaw kangara matkan ne gurbi dina tonda dangi aginga zibo kangara wadin sai no madina kwara aga zingi zingi hinza minafici da cafar kulkango ara iga fatta wani ga jabaran minafici da cafar aginga furo madina kwara aginga gor madina kwarara yana hunkuna bor fo ma ine makka ko arara bandi tarai fo gogate wal madina imkasu ba yakin ba makka yakin na makka manti bata mono kine zani go arante bor hanno me e andu nya fari bambata gina bo manifu ha bore kan na nabi wi kan ce cinga ma nabi wi kan na nabi dorandi kan na nabi fitmanni go makka hayangi zai da no me fari bambata idi yani ha wani cha bata mai din ba kan bata malformanter no bata mdar chafari ginga furira Eh, minafici ginga bari da matkan madina daga bai minafici gogo tuara lokacin kan annabi gono isobai ga annabi fitin mu hadis zambar fo da zango akon di wakin din ka wa an radiyallahu an yaga fil lagfun anas ga radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal irko diyane yatba'u ad-dajjal min yahudi asbahan 70000 alaihim at tayalisat rawahu muslim irko diyane aga hawga dajjal gana yahudu fo en kango asbahan asbahan di wala asfahan e wan fon jabe e no din iran go iran actuel orano nangogo tarihi e jabe zaban daga kahun yan go ne ga zimbi iraq iran labora yahudu period irfam yahudu period kan boreyan ila saba irabun bo iran yahuda iman janga badan dunya yahuda kul wadin se ba son is israel minister de la kan gono son de yo kan gode fitina din kulte gaza yahudu no ka a aslo iran borno i prime minister ira afogor kan baygi labo mai ngambo iran no aslo yahuda e kan lokto ki e, grande bretagne ninga minafkitarate e de yahudi cindai kafari cindai american ai i kulla kulla 1947 i kogine yahuda ko goro nodin palestine labora i koginge kula kulla tegini ga min iminonge bon dawla iminonge bon labu to lokacodin no nan kukan yahuda ga wandu nyara ina kerku ko goro nodin palestine labora ina israel ningai kagoro zamingai ina ngai kai kai labono ngai kai kai labono ari ngai ge fuya to jare go labo anira jare go nodin jare ibayan kul igonda dubul nationalite la abay karra igo goro ne fam zam lokcodin ini fitir no andu nyara zam dumi ja santenno bor dum benno bor lalenno adama ze shaytan yanno non kulki go fitina hinni gada nan ki go minafitra hinnanani go to an andu yara nan kuli ni fante nan kun bi haraki te dai o kan sa usan kegene saniyar ware o bet noir noir nan kuki go bola wizen no to ngit kan idiki wonge ni ne to dogo nan di sim ko dunge bolla bu gelamba amma gamar ganda wadi ibayan hay kulu i gonda labu hin kartabo nan kan go diedi borago israeli aslo amma agonda e, nationalité kame e, américaine wal française wala russe ne ya dai no igonda russe ga zimbi igo Allemagne igo France igonda gabi mo nan kuki gonga ino gonda gabi nidi to yahuda yo kan gono di asfahan igono zambar zambar o kan ga mama candi yahudai di eh matini gane ayatullah ya idin karin gogadi ikul yahudu tarai imam mori cere zama shi'a addin kan aslo yahudu tarai ganaf abdullahi bin saba al yahudi nga noon shi'a sun yi Da fa yahudu taray no shi'a dina odi sai, hari bobo go shi'a taray raka yahudu taray no to Shi'a zaidi i president wo jiir kulu a wanda lokaci yan kan yahudu bere kan go iran labora igo koy gidi a ya tulla idin dai mon to bay bambat koy din kan ne ingay him ingay mi israel tu son dunya bon tarino igi tarino man cikin bon ni go gaci babi fo bore di hakika mi ine to son iran kan gone in ga israel karan gaga iza jiri marge halin kuna mun bai ga bon bizu misili zai an bai ga tan israel bon yarin ga tari dai no american ai mu ki ga bai yahudiyan yanno ikolu ngai da kyar asai american imam bai ga ni mu koi ga fitina dan iran labora wali mu iran kar wali ma hayo gamar ganda ayo nuclear kulki gone igo sola imam bai gaci zamingande kulu ine dunguri zena berwa ikulu nya fo ba fo zeno igo fo ndo bore la kale deno andu nya siyasa no afa il faut que bore ma bay mina fikitare deno gono mina fikitare nifaq andu nya siyasa za o ni za hayo kul yahudai isaitara abon organisation no kay yahudai profiter gi créer gingay muradai tede igo ga temo igo profiter de ga andu nya maida zam yahudai non kuki go andu nya rafa la sabu bero kan go lakkaleira ngay gati ngay man dunya kulmay am dunya kulmat fur ngay mayra cire wadi no gati projet wadi no itire chabe protocolat ngonda tir fo ki ko ga zai ga hantum jirin di jirai après tira fatatare to ara ina ina hay kul tracé ichi hay nga ga binga mitan dunya ra ibayan ngay kulmo igo gi gana fa afu? afo nan kul ki go igo gi gana fo afo lam ngay go gi dingay bisan dunya bore kukan gono to nigi di ayatullahi dingan dayno ngandayno hizbullahi kanne gidi gine ngandi yawde tarino yaudara dayno di siyasa donde cerey awzance ne raina hankali nifaq iwane funa hasan nasrullah awindo gono dinda eh, iran ra eh, libara igo gidi avion yahude avion igo bisabo ibo mbege ninga gakar don da mantika ikul mefo do iso do iga gawi me walman tiadi amma mina fitare dayno da raina hankali to ya dinga Eh, yahuda yu igono to yahudu zambar waye dimil yahudu ngayno ga noodi asfahani hinno wonay bo ngayno ga dajjal gana bonenne bo noon no aga aga ga fatta nan ka bay ngogudu gabi noodin no asfahano di gon nango kan dajjal ga sintinga fatta ini na nago funda fundode am koy fonda nango fo kango iraq da shamla bo gamara to noon no bolen sintinga ma labaru amma asul asfahan na ga fun no na ga fatta na cikin hadis kin dai kebe zama daka da gyala mamaki harai wa kan gwase da matakan agon da gyamada kul yahuda gine eh ir bora kirgo ke ci dai no kan girga kan ir man dunya mai iga gana igidi kan gai borano kan kan gai faba iga gana da gabi ci mandin da koyin yahuda idin alaihimu tayalisa igonda tayalisa tayalisa bankare no kan yahudai gadan da kirece ai i berai ne inga ti kwai no san man ba kwai no san da talam dai no ki ga dake san da kashku alhali ban ba ka man kashku no walir mene zar zar dai no ki ga te agu soliya ki ne san da agu sambu ya ki ne ga kadu windi bor banda ga ga ga soli isin asin da tayan kulu iga haudai no agu agu soliya ki ne boro gine ni charaw hin ka bon na go soli wadin singa tayalisa irfam wadin dumo go iga wadin singa al fago foni go konna wadin dumo ko wadin dumo ni madan zam chafarai da dajjal banda Bore, ibankara dumo no zama alfaga ne ni di yahudai ingai no ga bawo mo kan, kanga dajjal ganda chafari berai zama wani lokaci bai yahuda dabar zara kango ise dizibo kango iga ni imuradu bero yasauna litadmiri litadmiri alalam nge wat kuli murado gatin gai man dunya saifa A nan kul kan balawu go fitina go yahuda kan bagwara oh nan kuki go go dabar te nan kuki go ni ma america labari nan kukan ni diyan dunya ra fitina wal gair fogo ni ma imine faransai cafar yahudu bere de noa wore wala bayra yahude gwanda gabi yahude mono gogi go giccandi bumbai an annasar kindai kanya asulaiman ti yahudiyan yahudai mero wasise isinde hina dai no mesin kangaci dam zani fatta gaci kulu bayanga teniga iga banda nifa ago yahudai wani proja ke ce ingai protocolato dira ine an dunyawo matkukin ga gite media bere kulun gai mi ina temo bbc yan bbc kita an dunya ra shan bambata ka a cin sino yahudai wannan ikan barana go ni hmm. kampani a kamfani bere kulkan ga labari no kimi ne dai za a tunu di banga labari dangara hmm. sa'an nan dunya kullu a to yahudai te matkulki gite ini mai agoi kan bayram ase asebo kuki tuni ma mayo sara min ti fora yin ma sara dunya kulra di tuni min sambu bene min ti fora dunya kulga mani mayo o wadin wadin go hayra kanga bone hamburan di bani konde yahuda ni stag furi i morazama i bande ni sandi gin ma sari boku segin sifa koyne ikaga tari niga iga hawni ga boku sin manno ni ga ni bo hanse i banda an dunya kulu i gonon kulu i wona representant e i rapport e reporter go non kulu envoyé spécial go non kol to igoy bambata no akite an dunya hayo bere sharikat bere société bambatai agoy kambaira asen di ba américain président kunno stagam bon zingi yahudes ni man din parce que arzaka bero ko kan go america sai yahudai wannan kun dinin ga arzaka can di america ko fight an gange mu alman ba ko no isingar rodin kangega asenu manti america bayino abba amamba tilas bonno kalama yahuda e gaksre zamu lobi bere kayen gogi wane campagne finance boramte bonko wani yahudiyan no non kuki go ngai gitar zakanta bere fa an dunya ni gice ci an dunya ba koyan no iga ba an dunya ga an dunya ce ki kalbu yan asenu nan kuyi go ime isanni meno gwa ni dai wala amamba ba gai before da france prime ministre zenadin dominique de villepin A bore kai yan bakan cafarino a adilai gumo palestine boris a san naira a san daga cimcimo Yahuda sai haikan nistar gadi cafarai borbe march a so bai ya lakkalai sara ga cafakan wokigo te siga hago e pi ai kunna sina fa imce ka goro go sulhu da palestine ngai imtela buhin ka wadin no bisa kula ne problem bero kan gonga sai ane son journaliste yo kan gono france labora journaliste kan taga labari no kansi israel hanse jirbi hinka kontradin kan gonin da tela ga mara igin gare ani wadin boku ga bayaga ayani singa cimoci cimo mono a doru borbo benga yahudu bobu ifatta su bai tun da gidi ga tara ga gidi sikka ga a hambagar yahuda yana konna hambagar yakina tabla la man chodin no ga timurado cimo dai no kaci amma mai no ga akai na. ni di wala irko mirbot to yahudai itanga ga lala gomo ki go ce shigite an bunyas hadith zambar for zango hakun di wacin di hinza wa an ummi sharik radiyallahu anha annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummu sharik aninga ma irko di ya sallam yaqul la yanfiranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal wallahi lokaci ka kan borai guzuru dajjal sai kani guzur ko fur tondeira nga dai bore kayanga faham fitino borgu zura seno mantin ko ga gara seno wani ga cecino iguzur dajjal sai matkan dai nan kukan ne te hin ko ga zurbi yana ba tondeira ron ko ga lamba din ma labari to mu ko ga lamba imam muslim non hadisa fil aga hagu nan kukan ne ma fitino goni al salam muzurase hadisa ga yake be dajjal fitina bera am lala ga to nan kan kalbo la yin zurgun nan kan borin ko ar nan ko ton daira de be ka lala hadis zambar fodu zangwa kun di wakin ta ci imran bin husain radiyallahu anhu ma qal sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma bayna khalqi adama ila qiyamis sa'a amrun akbar min ad-dajjal rawah muslim irko diyane amante annabi adamu takarowa gamara ga koy kendo gamara misakan ga beer ga bisa dajjal fitina itin kulsino kan beeri wai za annabi adam wata bo kalamu koi kendo kanga beerigo to dajjal fitina ana fitin beeri sino aseno ndi annabi yamma kulsino kala ninga bore hamburan de fun dajjal fitina ga za annabi nuhu wata fa ga ka kala annabi muhammadu wati sallallahu alaihi wasallam bor kaynen no ga halasi go wada fitina zama fitina ga lala bore kirkoyni tabbatan da al-islam tare da sunna bo adi zambar fo da zongo hakundi wakin wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id ne يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين دجال نوغ فتا داكا aga kwaiga simbaksinai nan kan hare dajjal go qibalahu nan go kan hare dajjal go rajulun minal mu'minin al borfogo tun cimandi ko fayatalaqahu al-masalih son kai dajjal a wane ajan sekirai ni fam a wane zankai a wane bako a dogarai wani kan goga gardi kan ga mana inga ino ga kubai zai idi agu ka dajjal dore ima kosirai misali dajjal dajjal wani borai kan ya ajan sekirai borai kan ga gunasi fondable fa yaquluna la imane dajjal e arose ila aina ta'midu man noni go go koyo man noni go koy fa yaqulu a'midu ila hadha alladhi kharaja ay go ko aro karne nga fattado adone go koy ni di ciman nga ba fa bor lalo kan imne ce wo kulugo abande agonda dangi agonda aljanna aga borai talkandi bore ke ungu chimandi nda aga ya china aga bore yamba funandi ami ha kaza kaza mama ce kulu wadi mana hamburanda nin go kwado tari ko ma kan fatta fa yaquluna la ibinde mama ce mine awa matu tu'minu bi rabbina ni wani man chimandi ndir koyo zamu ga yarda dajjal kange koyo no zama chabise kingati i koyo i chimandi nda ine soiro ir koyo no ni man chimandi mine alborao nisine sine ir koyo fayaqulu ma bi rabbina khafa'un alboramini yo sindu tugurai tugurai si ga go bangante naqtulu ktulu di cara amane wawi fayaqulu ba'dhum li badin cindai mine cindai si alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan duna yalla manti aran koyo aran mai gidano ayi da dajjal manti ane aran masibor kulwi anaran ganje aran masibor kulwi kanaka anga imnan kalin no borawi amma bo ko musu borfowi na bihi ila dajjal ne to boro wo konda mai gida do ima san mu konda dajjal do im kata dajjal gine son kai fa idha ra'ahu mu'minu wa tikan sai ki mandi ko adin adi dajjal qala mani ya ayyuhan nas amani hey borai inna hadha ad-dajjal alladhi dhakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne wallahi boro nga daygiti dajjalo din kirkoy na fili irse fayamuru dajjalu bihi yushabbah dajjal ma yamar gane ima candigo kurru ba sandi min ganda dai ni bon kuli min candigin kurru amini ma candi fa yaqulu amani khuzuhu wa shujju wadi arma marai arma karga marai gabon obogase fayusa dhahruhu wa batanuhu barba alfa iga banda kar ya i banda salle diga kar da gunda iga diga kar gunda ba iga kar bandara yaqulu amani awa ma tu'minu bi amani aro se son gurzga kan ni gogdi ni man ci manin da iga ka son yaqulu anta almasihul kadha min dai giti, mo ko din ga tari Fa yu'maru bihi amani to songo mataranga fa fayusharu Fayu, fayusharu bil misha amni makatisi imsiyo dan bongora ga fai ihinka min mafriqi zanan kan bongo hamno ga fai hatta yufraq bayna rijlai kalim ka fayan ka te ce hinka ga mara imto da kalbin doga imce patikka charga thumma yamshi ad-dajjal bayna qita'atayn son kai dajjal ka bisa ga hamodin ki fai farsimi hinka ga mara thumma yaqulu lahu amini arose qum tunu idi mamaki fa kir ko da jalno da fitina nim di borani an borwi an tunan nigne ir ko no me ani mu ago ganda kargin no ir ko amina arose fa yastawi qaim tunu kai aro mu kai ngene ago kai thumma yaqulu lahu tuminu bi amini arose sonni cimanni dai fa yaqulu masdadtu fika illa basirata ani son dai no berago dai ton ton nira son tabbatar ga ne dai daygati dajjalo kigici sun ma ya ayuha nnas hula ya fa'alu badi bi ahadin min a sonka ne boray sai aranma bay bai kun banda dajjal si ga wani dumo filla na fo si a tonga tarome a tonga A asinga ga borfo wi ne kane ngam bora tonandi alama gane bora ni cimandininga fa ya yahuduhu dajjalu yadbahuhu dajjal maro diginingama jinda ka fayaj'alu Allahu ma baina raqbatihi ila turquwatihi nuhasa ir koy madan a wani jinda ga koy a wani jinda ka joga mara guru sandu guru no gono kanga ganji dajjal zama sai ga to ga hamoga kanga jinda ka fala yastati'u ilayhi sabila sudu fonda kanga to gawi fa ya'khudhu bi yadayhi wa rijlayhi fa yaqdhifu bihi amma kan bihin kadi dice amma jindo zama di son hina si kan gingawi fayahsabu an-nas annama qadhafahu fi an-nar aborai min mila an san buga jindawno jahannama ra wa innama ulqiya fil janna izani jindawno al janna ra har kana an jindaw faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam irko idiyani hadha a'zamu an-nas shahadatan inda rabbil alamin alborao kan da gyal wi ga tunan inga ingno a shahida taraga beri ir koido ga bisbora kul shay shay shahida be rono a ir koido imam muslim filura ane igine borenga ne boro ko ga khidir alayhi salam ingi ta khidir alayhi salam amma san wadi fihi nadha fihi nadha zam khidir a lokacin sto lokacin din cine wannan tadi lamma bid'ance sufan sufance hal kasu igine khidir gono agoba funaira ni ngi di wali yang ni xidir ka ngay do ngay go ngay day te xidir ka ngay gar woni bandi taray fondo fono kan su fanche sambu igo ngay dam fare teda dalil bobo gono kanga ca khidir abu tamal fago fonne hay kan se khidir mambu ine harifona hankan sigine ma'ul hayat way ne haro din no ahan kan way bor subudu bonna han wadi mat kimino dalil tabatan tsino wani kul israiliyat yanno irma kai nasai wa ka cabe sai ga wal mutadi nasai cabe wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta humul khalidu innaka mayitun wa innahum mayitun kullu nafsin dha'iqatul maut annabi ne wal insu wal jinnu yamutuna khizmu min al ins yani la budda yamut ak budaino kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram yani nga buko dayno annabi fatta nga zabanora ani sahaba isaran go gidi ko ciyo ne go ko giri zangu bor kul kan go labo banda daro bonno go ago labo ci bor kul fa asinda adam iz wal jinni to yarin ga wani kulgi cabe eh agbu morkusin ke yin ta giri zongu ta ci labora annabi kayan banda gonda gabi wala bai giti di di di di di du di gudu giri zongun da wai ta ci cin da gogi mil record bero record bero ita sabanora giri zangu da wai ta cin da guno barakan kan zeno am dunya bore kul isbali du barkan bisadi ga kawun kuna to adinga wadi yang sannen dayno kansinda hujja beedi amma labari en kam boregi fillatireyra imam muslim na hadisa filla wa rawa al-bukhari بعضه بمعنى إمام البخاري نجرى في الله دعوانا معنا المصالح هم الخفراء بوريكيا أغدان غويزي والطلاعي دبوريكين غناسي فندابو دجال دي أغو أوان السفة إراكا غكادا عن دنيا را أغزاجين نتي دا تارورا أمنين غو نتي إيركوي wani sai na da bore gina sai ngai koyo A asenur ko gine wa hangar gamma aron koyo manti mo fo koyno dajjal mo mofo fo koyno yani ngan dingan dirko mataf irko subhanahu wa ta'ala sifai wo sifa bantenno kanga hagunde irkoy dajjal sifai sifai sifenno kanga chabe nakasiyan kangwaga da gazayan zamgune barkan ganin go irkoino A gwanda al'ada kortu ya hari mamaki hari yan kan ga kai fandi kortai kan gwa bande amma sun yin moyi za fadin kan gwa ga sun ga hanse fadin ga baga zan gwa ga wala irko binne amanti gazanti mandi ko aga an aga aga nareno aga dicimo mogu bori wata kan fitina ilala ko kan fitina lalanda mandi ko go ga fonnaino 100% go dia normal borbu na sin sinda bere kan sinda tabbatiya ngaino sidi fitina amman gogodiya za manka wadin senidi alborawo gun fitinan da mamace ko kan wadda ja an dajjal bai zama ga sunna bai agonda bere agonda famai A a gane borai sai wallahi boro karin gogodi inga daigiti dajjalo nin kirkoi dia fillagi chips lokaco kan wi ga tunandi lokacin agon mila aga aga aga aga darai ngudwaga danga banda bu isa lokto ndena ro yega tabbatan ay tabbat fitina ara ga tonton ko ini mana a halle su gwada fitina ga tonton aga go al silamu ci mandi ko nimi hin suru matabbat gurzuga ki ga tena sai irko fonda ra maga ba igin pati patino ba igin tonno matabbat ni addina bo masana dajjal irko ga yala fandi asihin ga haifoyante zamani di aro ajinga wi antunandi amma hino amma yegdo aga fondo ko ini oh irko subhanahu wa ta'ala na robatu wani gice boko kan irko adina fa birko gin fa no cimandu ko aga tabbat al-islam tare bon aga tabbat sunna bon matkul kana di fitinan da din aga tabbata bon aga bangan si hadisa aga bangandir si albora wa sufure bero kan gwase kan a tabbat dajjal bero jini amanta amarid daga fandinga dina wala am fanda annabi sunna hadisi wane wo a ago Haika, ga cabirsa Sheikh, salim a ton yirse fa'ida Hadisa wo Haika, ga yega cabirsa ago gwara annabi sunna ya sahanta fa sunna ya sahanta mahfudatun ila akhirin da borai ga batu kaldai zaban kwara boray sidirnyan sunna wa gono la yazalu ta'ifatun min ummati qa'imina ala alhaq la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yatiya amrullah cimo si da bo za annabi wata kalken doma manu kemo gono kal daynim ne ni sabai wani mandiya amma gono bor fo masina an kuna bo kusube barkan go cimo bo to an ga da bor kusi kimo bora kul kan gono i halkimin o mi dai bor si kimo tarbe ka ja bor an hasaraute bor semi edine an kuna irgo zone sefa bor si ba ikanga to phobia si ba kanga to original yaadi nga murado sarame murado si kan koyne isi fo de fo hanna e, e, ifi isi fay gacar ay murado sarame e ko mir boto gun gadi kal dajjal na sahaba e, al silam ci man dukawo a tabbatano ga dajjal bai di fo da sunna bai yon ka chaw kan dajjal irko da yana sifa ce a ka ga hawgo bo fo wi boradin agi gice shiga tunandi hino dan tunandi asidwa ga fondo da no ne kul cau mi lokacin da yana ga tabbatar daga tonton zamanu suna kyau idi wala irin boson kirna kyau dir ma wadi asir kai fandi me irin fahamu agi manu al silamu wa tukun nimudu fiqhu al waqi kan go te zaban wara nima bai ala dawi al kitab was sunna kukan ni gugu ma go te an dunyara ir zaban wara lokacin karrani go mai kan go te in igaru ir ko tiraga dir ko di noga matano gogati mi fam yana nin kan gaba ma bai kan gogati songo songo ma kokari ma irko tira bai ma irko da sunna bai hay kulga bangai ne sai tare kwal hukun fitina yau kan gogati an dunyara annabi gogegi labarin dirsi yadi nin kukan na sunna kyau asin mamacin asin bongo hau asin bongo darandi zamni bai deja annabi ne cime za ita yayi wani yankai irko da ni ci kani kendo suke kalcar wiyan ba wani matuka goga ta yankuna ai kan borai su bai ne da yin labai wara irkan su fitin bai ha boko harami zai ne muka yin borai wi kai ko diya ne lokaci gita ki ga bora ki giwi asibai haikan sinin giwi bora kan ni wi yan wote asibai haikan sin giwi aka hankuna da manka hunkun terrorist kan gufun sajora imka kwarra imko gidi borfu imatire boradin kiwi wala si bay kan sinin giwi ngay bumbo kan bongay bu ika boradin wi isi bay ifo sinin ngay ni wi isi bay kin ngay gaba fama jadi zama terrorist en kuna ine ngay jihad ni ngay gote jihad mo kan sajo rada ina go kaifa san don di jihad kin ki mono aranga tanga mono kalara mu ka ko ara kulta mi wala ana mal islam tare sin jara ah, im ka im ko sajo ra im ka kwar fo im bore wi im bore al man za imegu zurge sajora imegu te jirbiya imegu ka kwar ra im bor fo to wane rawat fo no dawla ga kai al islam digo bay kinge got anandi inge mbusi bay karange go isbay kinge got igo bore wi isbay kan singe go giwi bore ki go isig bay kan singo ngewi to ndi wane yankulu hadithe yo kitabul fitna yo agbori bor mi chaw tireira agin gag sine agin no bere nim faham da o karra irgo zabano o ni go hay kan go gitedi mi ne sin dir ko ja sannai ni kaga yadin no agin no cimandi yanga tonton ka wallahi annabi wo hay ka go gici din kan funir ko do man ta bon sanni yanno yadin no eh hadisa ga cebirse silsilatul isnad agi cindi za irkoi da wati ka in labari filla haddathani fulan an fulan an fulan kalam koi sahaba ga kalam kalam koi lokacin da fa labaro go to boraydu tiregi cindi da bere ga cindi ɗum de alboraga ni ashhadu annaka dajjalu alladi haddathana rasulullahi sa sallam hadithu ai ga shaida kan nin da gati da jalo kirkoi da ne labaran din da labaro a rosiya annabi zabanora rami amma tirayna kagar beeray ina kagar mor a labari aga te hujja sharia ra ta ɗo hari da aqida ɗo hari, mor labari aga te hujja bida an ci yanno ko ka ta kaida ine morfollo follo labari ahadisul ahad aste hujja fil aqida wani tarino dalil kul siyabo yadin no wata kulka haika annabi ki sallallahu alaihi wasallam kaga kan gatin matakani ki da to alisilamu cimandi ko ay kunna sontone sai kal da tabbatiyan ndin ndi hadise go ne wallahi ci mide wone e eh, wisa annabi ne wone ni cisagaya ndinegege tabbatan ndine addinaga nigi digi boori hadise agege ceebe wisa dajjala gonde wongisayan sojeyan go asi mat kan ndey laabu gondingo soja a gondingo soja a gondingo wongo jinai. wadin sai no ni diwiza agonda ba agence kiren kaga dan gamaira kan ga bore ila sabu maino ga ka ado maino sika maino yarranda maino kaga yan ker ikul visa igwa igonu iwangiza igwa bande yan kuka go igwa bande idi wala yaringa e eh, lokaco to ne no irgai kadi irko subhanahu wataala anil kabon kun kina irmo tuno hadis zambar forzon ga kun di wakin di dan tabo inshallah